الحمد لله الذي فرض الصيام على عباده رحمة بهم وتزكية لنفوسهم أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الصيام جنة ووقايه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من صام وقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المسلمون إن الصيام عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أخرجه البخاري ومسلم وصوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع فمن أنكر وجوبه فقد كفر لأنه معلوم من الدين بالضرورة ومن تركه تكاسلا فهو على خطر عظيم وعليه التوبة والقضاء وشروط وجوب الصوم الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة فلا يجب الصوم على الكافر ولا على الصبي حتى يبلغ ولا على المجنون ولا على العاجز عجزا دائما ولا على المسافر سفرا يبيح الفطر وأركانه النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وأهم المفطرات هي الأكل والشرب عمدا والجماع في نهار رمضان وتعمد القيء والحيض والنفاس للمرأة ومن وقع في شيء من ذلك متعمدا فقد بطل صومه وعليه القضاء وفي الجماع الكفارة المغلظة وقد رخص الله تبارك وتعالى الفطر لأصناف من الناس رحمة بهم وهم المريض والمسافر والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما والكبير العاجز عن الصوم قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن آداب الصوم وسننه تعجيل الفطر وتأخير السحور والإكثار من الدعاء وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عباد الله اتقوا الله في صيامكم واحفظوا ألسنتكم وجوارحكم وأكثروا من الطاعات فإن رمضان موسم عظيم للتوبة والمغفرة قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا من أقودياك الله تبارك وتعالى وان دي وجب تأزمي أكم بائنسا دومن رحما قريس دتلك كي زكا تنسو من أقودياك الله تبارك وتعالى ina tuba zuwa gare shi da neman gafara ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi ya sanya azumi ya zamto kariya ina shaidawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne shi ne mafificin wanda ya azumi kuma ya tsayuwa dare na talati da sallamewa gare shi da halayen shi da sahabban shi da duk wanda ya bi tafarkin shi har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayin Allah ina yi wa kaina wasiya da ku da mu ji tsoron Allah wannan ce wasiyar Allah ga mutanen farko da na ƙarshe Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku domin ku samu taƙawa Allah ya ba mu ikon samun takawa a wannan azumi namu ya ku uwa musulmi masu daraja lallai azumi ibada ce mai girma kuma rukuni ne cikin rukunan musulunci kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda lallai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce an gina musulunci ne akan abubuwa guda biyar cikin waɗannan abubuwa guda biyar sai aka ambaci wa saumi ramadan da azumin ramadana kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi saboda haka azumin ramadana farilla ne akan duk wani musulmi balagagge mai hankali wanda yake da ikon yin azumi kuma mazaunin gida wanda ya kubuta daga duk wani abin da zai iya hana azumi duk wanda ya yi inkarin wajabcin azumi ya ce ba wajibi ba ne to wannan yana kafirta saboda ya kore wani abu sananne a addini da larura amma wanda ya ƙi yin azumi ya bari yin azumi saboda kasala da sake ba wai don yana inkarin wajabcinsa ba wannan hakika yana kan hadari mai girma kuma wajibi ne akan shi ya tuba ya rama abin da ya bari na azumi kuma sharaɗan wajabcin azumin nan su ne musulunci da balaga da hankali da kuma iko da zaman gida bi ma'ana rashin tafiya azumi baya wajaba akan kafiri hakan nan baya wajaba akan yaro karami har sai ya balaga amma babu laifi a yi mata tarbiya domin ya saba kafin ya wajaba kan shi hakan nan azumi baya wajaba akan mahaukaci har sai ya samu hankali baya wajaba akan wanda ba zai iya ba ga baki daya wato ko girma ne ya same shi ya manyanta ba zai iya azumi ba to wannan azumi baya wajaba a kan shi nan gaba za mu zo mu ga waɗanda suke da uziri kuma yaya uzurin nasu yake hakan nan baya wajaba a kan matafiyi wanda ya tafiya da take halatta masa ajiye azumin kuma rukunan azumin nan sun hada da niyya mutum ya ƙudurta niyya da zuciya kuma dama mun san niyya wurinta zuciya ne wajibi ne mutum ya kwana da niyyar a azumi na farilla sannan ya kame daga barin duk wani abin da zai lalata masa azumi kuma mafi muhimmancin abubuwan da suke lalata azumi suke warware shi na farko akwai cin abinci da shan abin sha da ganga. abu na biyu jima'i saduwa da mace a yinin ramadana abu na uku ƙaƙalo amai wannan ma yana lalata azumi na hudu jinin al'ada da jinin biki ga ya mace duk wanda aka same shi da ɗaya daga cikin abubuwan nan da suka gabata to hakika azuminsa ya lalace in yayi ya fada cikinsu yana mai ganganci kuma wajibi ne ya rama wannan azumin amma idan ya zamto jima'i ne saduwa da mace to wannan akwai kaffara mai kakkausar kaffara akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu rangwame na ajiye azumi saboda tautaya musu cikin waɗannan akwai mara lafiya akwai matafiyi akwai matar da suke ɗauke da juna biyu da mai shayarwa idan suka ji tsoro wa kawunansu ko kuma ma suka ji tsoro wa 'ya'yan da suke ɗauke da su a ciki ko suke shayar da su sa'annan na gaba dattijo ko tsoho wanda ya kai manzalin da ba zai iya azumi ba to an masa rangwame ya ciyar kamar yadda za mu zo mu gani a sauran hudubobinmu nan gaba in Allah ya yadda Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda ya kasance mara lafiya ko yana hali na tafiya fa'iddatun min ayyamin ukar to idan ya ajiye azumi ake nufi idan ya sha ya ajiye azumi sakamakon rashin lafiya ko tafiya to zai rama ne wasu kwanaki daban bi ma'ana bayan watan ramadana ya ku yan uwana masu daraja akwai sunnoni da suka shafi wannan azumi suna da yawa amma cikinsu akwai gaggauta buɗe baki ana so mutum ana lokacin buɗe baki na yi rana tana faɗi ana so ka gaggauta yin buɗe baki ba wai ka ce aini ba na cin abinci har ma sai bayan na yi tarawihi ko ba na shan ruwa har sai na yi bayan tarawihi wannan ba abin yabo ba ne abin da ake so sunna ka gaggauta wato yin buɗe baki abu na biyu shi shine jinkirta sahur ana so mutum ya jinkirta cin abincin sahur domin wannan zai taimaka maka wajen wato rashin jin yunwa da wuri amma idan ka ci abinci da wuri akan iya samun wani ma zai ci da wuri kuma ya koma ya kwanta sai ya rasa sallar asubahi sannan tana iya yi wa ma wannan abincin da ya ci ya cunkushe masa cikinsa ko ya tashi yana ta wato magwas ko kuma wani abu yana fitowa daga makogwaran shi cikin sunnoni da ake so mutum ya kula da su a wannan wata shine yawaita addu'a da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala gashi muna cikin bukatu masu yawa da ni da ku yan uwa to fa ga dama mutum ya dage wajen roƙon Allah bukatunsa na alkhairi na duniya da na lahira ga baki ɗaya mutum ya yawaita musamman dab da lokacin da mutum zai sha ruwa hakan nan idan ma ya sha ruwa ɗin abu na gaba karatun Alkur'ani, yawaita karatun Alkur'ani mai girma wannan yana daga cikin abubuwan da yana da kyau mu kula da shi a wannan wata mai albarka sai sadaka da kyautatawa sadakan nan ba tilaska ce wai kai sai mai kuɗi ba ko mai yawan dukiya kowa ya bayar cikin abin da Allah ya hore masa wani zai iya sayan leda ta fiye wata ya je ya ajiye a masallaci idan aka sha ruwa wasu su sha za ka samu lada wani ma guda ɗaya zai iya saya na naira goma sha biyar ko ashirin kada ka raina ka saya ka bayar domin ba ka san da mai za ka tsira a ranar gobe kiyama ba a kan mimbarin nan ina yawan maimaita mana cewa larabawa da suke tattaro dukiya su turo nan afirka ku ga ana ciyar da mutane a masallatai ko ana gina masallatai ko ana gina makarantu galibi fa wasu ba hamshakan masu dukiya ba ne wasu mun zauna da su mun ga yadda suke tara dukiyar za ka samu wani wasu suna aiki ne wasu mata ne ma wata tana aiki a gwamnati a madina ɗan uwanta yana riyad ɗan uwanta tana har'ar wata tana jidda za su tattara kuɗi duk ƙarshen wata kowa zai ajiye me suke nufi ƙarshen shekara ko dab ramadana sai su tattara wannan kuɗin na gida ɗaya sai su bai wa wasu amintattu su ce a zo afirka ko a gina musu masallaci wa mahaifinsu sadakatun jariya ko kuma a tona musu bohol da mutane za su rika shan ruwa ko kuma a rika ciyar da mutane a watan ramadana ɗan uwa fa haka suke tara dukiyar kada ni tsammani mun gansu kawai haka suna hamshakan masu kuɗi ne wani gidan da zai zauna ma gidan haya ne haya yake biya kuma wannan ba wai labari ba ne mun gani mun yi mu'amala da su wani zai takura ya ga cewa shi dai yana neman lahira ga kuma wurin da aka fi bukata ba kasar da yake ba to me yasa mu ba za mu dauki wannan tarbiyyar ba ai ba tilas a ce sai yadda suke yi zamu yi ba ai zamu iya namu ni na san abin da nake samu gwargwadon hali in taimaka ciki kai ma ka san abin da kake samu kai ma ka kyautata dukkanmu dai a gudu tare a tsira tare mu samu wato daraja wajen mahalicinmu a ranar gobe kiyama saboda haka ina kira da babban murya ga kaina da kuma yan uwana masu daraja kada mi sake mu amfana da wayannan kwanaki mu amfana da wannan watan Ramadana ta hanyar kyautatawa yanzu mutane da yawa suna cikin duk da abubuwa sun yi sauki amma fa har yanzu akwai talauci a cikin mu, kada ne tsammanin cewa ba mabukatar wallahi akwai wato kalubale mai yawa na tattalin arziki a ƙasar nan sawa'un ka tabbatar ko baka tabbatar ba al'umma ta san tana ciki saboda haka ba wai abu bane da za mu yi ta hankoro mai tunanin kawai gwamnati ce za ta sakko ta yaye mana a'a abu ne da ya shafe ka ya shafe ni idan na yi kai suka yi sai ka ga an samu wato sauƙi ko zakka da ake fitarwa ai tana kawo sauƙi cikin al'umma amma fa mu gane yawanci wasu yadda suke ba da zakkar a wannan lokacin ba ta biyan buƙatar da shari'a ta sa na ba da zakka wani ya fitar da zakka ya zo ya tara mutane wajen ɗari a ƙofar gidan shi yana ba su naira ɗari biyu ai ina ganin wannan kamar akwai tonan silili da tonan eh, eh, tozarta mutane manufar zakka ba za ta bayyana a wannan ba akwai hanyar da mutum zai bi ya bayar ba tare da an wulakanta mutane ba hakan nan ba da zakkan nan yana da kyau mu lura ba wai na cewa kar a bai wa malamai da masu wa'azi zakka ba ne. kada a fahimci wannan maganar. amma wani yana mummunan fahimtar sai ya tattaro zakkar baki ɗaya je damka ta wajen wani malami shi kaɗai. alhali malamin shi ma yana da dukiyar da zai iya bada zakkar kuma tana yiwa idan ya bashi ba zai ma tana da mabukatan ba illa iyaka kawai ya ƙara a tattalin arzikinsa kun ga kenan nan ma kuskure ne wajen bada zakkar sai dai in za ka ba shi ka tabbatar ko ka samu nutsuwar cewa ko ka jaddada masa wannan fana bayar ne domin akwai al'umma mabukata a isan musu da wannan sako amma in ka ba shi sai ya ɗauka kamar hasken makaranta ne sai shi ma kuma ya ƙara morewa ya ƙara faɗaɗa kuma wato bukatunsa waɗanda ba na larura ba a rayuwa wannan yana daga cikin abin da yana da kyau mu gyara shi wajen ba da zakkar da muke yi hakan nan wajen iftaru sa'in da na faɗa na ciyar da wanda ya azumi wallahi da za mu nutsu mu lura za mu iya waɗannan al'amuran ko da a abin da muka samu ba shi da yawa ne ba sai in zaɓi mutane guda biyu ba kawai in su zan iya ko mutane uku ya zamto su ne zan tabbatar na ciyar da su a ramadana duk lokacin da za su sha ruwa in takaita kaina a kansu su zan iya mutum uku shikenan ko na zo masallaci kaza na bayar ina so wannan a isar da shi duk wani miskini mutum da na mutum uku ne su nake so a baiwa ko na mutum hudu ne su nake so a baiwa akwai wata wato wata kungiya wanda tana burge ni ba ta Najeriya ba ce amma tana ɗaukan marayu a nauyin marayu a Najeriya sun kai wajen dubu goma kuma abin da zai baka mamaki da na bibiye lamarinta sai ka samu su ma ɗin can ba wai su suke kawo kuɗin ba kawai ana tallata wa talakawan ƙasar ne sai kowa ya ce to zan ɗau nauyin maraya ɗaya ni zan ɗau nauyin maraya ɗaya duk lokacin da ya samu kuɗi sai ya sa musu kawai a cikin asusunsu saboda aka sai ga maraya an turo masa da dukiyar da zai yi karatu a makaranta mai tsada a ce duk wata biyu uku marayan nan ya samu naira dubu ɗari uku ma'aikaci nawa ne yake samun haka a najeriya kaga zai ingantaccen karatu zai samu nutsuwa sama da ma wanda yake da ƙuba zai samu wannan nutsuwa to shi ne wani mai arziki muna hira da shi sai ke ta alan anya wannan abun ba za mu iya yi ba ta ce ah za a iya mana ranka da idan mutum ya sa niyya zai yi sai ce to na ga lissafin ne yawanci kudaden da nake samu a mako yana harkar ma'adanan ya ce kudaden da nake samu a mako ai suna da yawa in zan iya ware miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ma a karmakalla a mako ba zai taɓa dukiyata ba sai na ce to kaga kenan na ji daɗi da kai ka kawo magana maganar kenan tarbiyyar ce ba mu da ita ba wai babu dukiyar ba ne saboda mutumin da zai samu wannan a mako miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar na ka ce ma riba shi ce a ce ya ɗauki naira dubu ɗari uku a ciki kawai domin neman lahirar shi ya ware abin da shi yake nema ba tilas ya iya gamsar da kowa ba amma ya ware kawai ya ce marayu ne ko gajiyayyun unguwa ko zaura wanda suke unguwa ko waɗanda jarinsu ya kare ko abokan shi da suka taso tun suna yara gashi nan suna da yawa wasu ba su samu jari ba sai iya warewa kai dai ka tsayar da mai keke manufarka ko mai kake so ka cimma in ka tsayar da manufarka sai ka ga ka samu nasara Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace ƴan uwa lura da wannan magana da nake a gaban nan nake sake kira da yawun kwamitin wannan masallaci domin na san duk shekara suna yi akwai abin da ya shafi marayu akwai abin da ya shafi mabukata sau da haka sun sanar da ni cewa a sanar da al'umma kofa a buɗe take akwai tsari na marayu da suke yi tufafi ne za ka iya ɗinkawa za ka iya samun ɗaya daga cikin 'yan kwamitin nan za su baka dama ka ɗinka tufafi ko da kala ɗaya ne ka kawo domin a baiwa wani maraya mace ko namiji kayan abinci ne kana da ikon mudu ɗaya zuwa buhu ɗaya zuwa buhu biyu ka kawo domin a baiwa marayu kana da dukiyar da za ka bayar ne domin a aiki da ita ga wayannan marayun ka kawo domin an sami yadi aka samu atamfa ana buƙatar teloli ko da za a biya su kuɗin su ɗinka ga kofa a buɗe take yau muna uku ga watan ramadana Amma ma baka sa wannan a sanwa ba kana iya sawa kuma ba tilas a ce sai wuri ɗaya ba tana iya kusa da kai akwai waɗanda suke yi ka gabatar ko ma ina ne dai ka taimaka domin ka nemi yardar Allah ka samu a karɓi ayyukan ranar gobe iyama kai farin ciki yayin da zaka ga Allah tabaraka wa ta'ala ya nauyaya maka ma'auninka Yan uwana masu daraja daga ƙarshe cikin manya-manyan abubuwan da za mu lura da shi a wannan watan azumin mu yi ƙoƙarin kare harshenmu kiyaye harshenmu ba wai kai azumi ba kana yunwa amma kuma ka ci gaba da yasassun zantuka kana maganar da bata dace ba zagi tsinuwa cin mutuncin mutane duk waɗannan al'amura ne da wajibi ka nisance su ka ƙaurace musu a kowane lokaci musamman ma a wannan watan ramadana ka shagaltu da ƙoƙari wajen ibada da tsarkake niyyarka da yi wa kanka hisabi da kuma ɗaukan wannan azumi ya zamto sababi ne na canzawar halayenka da ɗabi'unka domin ya zamto ka shiga wannan makaranta ta ramadana ka fita da sakamako mai girma ka canza zuciyarka ta haskaka Allah tabaraka wa ta'ala nake roƙo da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah ya karɓa mana waɗannan ibadu da muke yi Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su ga ƙarshen wannan wata muna masu ƙoshin lafiya da imani ya Allah muna roƙonka da sunayen ka kyawawa da siffofinka maɗaukaka da kuma muna tausuri da wannan ibada da ka umarce mu da ita ya Allah ka fi mu sanin bukatun kowa ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka tsare mu daga abubuwan da muke tsoro ya Allah ka ƙara shirya mana shugabanninmu tun daga sama har ƙasa ya Allah ka azurta su da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka ba su ikon yi mana adalci ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya cikin biranenmu da ƙauyukanmu ya Allah ka wa mahukunta wannan jiha ikon yi mana adalci da wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da adalci tsakanin al'ummar da take wannan jiha gabaki daya ya Allah 'yan uwanmu da suke birnin Kebbi da Sokoto da Zamfara da Naija da wasu wurare da ake samun tashin hankali ya Allah ka saukan musu da wato yayyafi na zaman lafiya ya Allah ka kawo musu nutsuwa da zaman lafiya ya Allah kai mana albarka ya Allah kai mana albarka kai wa ƴaƴanmu albarka ya Allah ka sanya albarka cikin mudunmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ya Allah ka lullube mu da albarkarka ya Allah ka gafarta mana da gafararka ka ji kanmu da jin kanka ka tausaya mana da tausayinka